burina na aure ki ina tsananin ƙaunar ki sai ga shi kuma ni yake neman tozartawa ba tozarta ki nake ba ni so nake da ni da ke ni soyayya ki zama matata na zama mijinki abin zai ba da kala mun dace da juna ki daure ki bani dama idan kina wannan damuwa na ji tamkar ana babbaka a cikin zuciyata na tsani na ganki cikin damuwa don allah saki fuskar ki ko na samu sa'ida a cikin zuciyata ki daure ki bani dama na zo kaya sai na ga bayanka dakata ba zan taɓa daina son ba muddin ina raye a wannan duniya to koma mutuwa ne na tabbata ƙaunarki na nan cikin zuciyata da son ki zan mutu sai na mayar da kai abin tausayi babu babu abin da za ki iya mu face abin da allah ya kaddara mu allah ya ɗora min sanki don haka babu mai iya raba ni da shi babu sai na sa ka ɗora hannunka aka ni kuma sai na mayar da ke abar sha'awa a bar so da kwaikwayo ga matan duniya zan baki kulawa zan kiyaye duk wani abu da zai iya bata miki rai ko zai cutar da ke ko zai matsa ba rayuwarki zan je da ke daɗi mara iyaka kuma na gana saka shi a cakwalkwali ni kuma na yi maki alƙawarin sai na sa kin nuna ni da hannu a cikin baina jama'a kin ce ni alkhairi ne a cikin rayuwarki ba da jimawa ba PA na ke daɗe kada ki manta da zazzafar ƙiyyanin tamu kan akawunta PA na kada ki manta irin yadda nake tsananin kaunar hajiya ina so ki sa a rai ni ne mijin da hajiya za ta aura da yardar Allah yanzu ne ma abin zai ƙara canza salo ni ma lokaci ya yi da zan fito na sanar da duniya irin yadda nake tsananin kaunar ki da kuma irin shahararriyar satar da kika yi mu karamin yaro da ni ki raba ni da zuciyata ki so ni zan baki tsantsar kulawa fiye da kulawar da ake ba jinjiri sabon haihuwa a babban masarauta kuma sai ka yi gidan maza <laughs> ba na jin tsoron duk wani abu da za ki mu kowane kala saboda na san daga ƙarshe soyayya zai koma adadin mu yadda kika bani adadin yadda za ki so ki bani wahala kaɗan yadda za ki so na kaɗan